ಏನು الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري نا لتنين درن بيار ga هجرة ramadan da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da daren ashirin da ɗaya ga watan mai ayyar dubu biyu da goma sha takwas Allah maɗaukacin sarki cikin ikonsa ya ba mu dama marratan ukura domin haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na Usman bin Fodiyo. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa ya ba mu fahimta sannan ya ba mu ikon yin aiki da hukunce-hukunce da za mu faɗa da za mu saurara daga littafinsa mai girma za mu fara da amsa tambayoyi ɗaya ko biyu daga nan sai a ci gaba da karatu tambaya ta farko tana cewa menene hukuncin kiran sallah kafin shigar lokaci wannan tambaya tana da muhimmanci gaskiya musamman a irin wannan lokaci na ramadan da mutane kawai suke tafiya kan mu al'ada ko mu kira shi son zuciya ko mu kira shi biye wa jahilci to gaskiya akwai hatsura biyu game da wannan ɗabi'a da ake yin ta musamman a wannan wata kuma musamman abin da ya shafi sallar isha farko dai ana kira sallar isha'i kafin lokacin isha'i ya yi wannan laifi ne wannan ba daidai ba ne na biyu ana sallar isha'i tun kafin lokacin isha'i ya shigo tabbas wannan ba daidai ba ne yana daga cikin sharuɗan ingancin kiran sallah a yi kiran kira sallan kafin wato bayan lokacin sallan ya shigo baya inganta kiran sallah ko an yi shi bai inganta ba matuƙar kafin lokaci aka yi shi kuma hakan haramun ne bisa ittifaƙin maluma ba filafi a nan maluma suka ce duk wani wanda ya kira sallah kafin lokacin sallan ya shigo to dole ne ya dawo da kiran sallah matukar lokaci bai wuce ba ya maimaita kiran sallah idan lokaci ya zo sallar da kawai ake kiranta ko ake mata kira kafin lokacin da ya shigo sai sallar asuba sallar asuba a bisa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana mata kiran sallah biyu na farko kafin lokaci ya shigo saboda maslahar da mutane daga bacci na biyu kuma wata ita ce asali ba a kiranta ko ba a yin ta sai lokacin da alfijir ya keto mana sai lokacin da lokaci ya shigo kuma wannan ma hujja ce don haka sun annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi kamar da Imam al da Muslim suka ruwaito Annabi sallallahu yana cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin bilal yana kiran sallah tun cikin dare tun kafi alfijir ya keto saboda haka fa kulu wa sharabu in cikin ramadan ne kuna cin abinci ku sha ruwa hatta yu'adhdhina inna ummi maktum har sai inna ummi maktum ya kira sallah shi kiran sallan da yake yi idan ce kiran sallah na biyu ba a kiran sallah sai an ce masa lokaci yayi sannan zai kira sallah kamar da muka ce wannan magana ce da babu kilafi a idan ka dubi masabar hanafiya misali littafin su al'inaya sharhu sharhu hidaya in ka dubi yusu na tsaya shafi na ɗari biyu da hamsin da da uku kuma littafin su su hanafiya albahar Rais yusu na tsaya shafi na ɗari biyu da. saba'in da bakwai sun ce kamar haka wala yu'adhdhinu li salatin ko wala yu'adhdhinu li salatin ba a kiran sallah ko ba a kira saboda wata sallah qabla dukhuli waqtiha tun kafin shigar lokacinta wa yu'adu fil waqti in kuma lokacinta bai wuce ba an kira sallan kafin lokacin sallan yayi sannan kuma aka samu faɗaka to matuƙar lokacin sallah lokacin nata bai wuce ba a dawo da kiran sallah a masabar malikiya ma haka ya zo cikin almudawwan al-kubra littafi mafi girma na hukun malikiya a juz'i na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da tara ya zo kamar haka قال ابن ya ce. Wa ياتي Malikun Malik ya ce. لا ينادي بشيء من الصلوات قبل وقتها mai kiran sallah ba zai kira kiran sallah ko wani wani abu na kiran sallah ba daga cikin sallolin nan da ake da su kabla wasu ya tun kafin lokacin sai shigo illa subhawa da ha sai sallar asuba kawai ita ke kira kafin lokacin da shigo kamar da muka bayani a sannan littafin malikiya da za mu iya cewa na biyu a wurin shahara da muhimmanci ma ya tafi risala na abdullahi na abin nan abdullahi ibn zai zaid al-qayrawani an ga da risala mai risala yana cewa wala yu'azzinu li salatin ko wala yu'azzinu li salatin ba za a kira ba za a yi kiran sallah saboda wata sallah ba ko ba za a kira wata sallah kiran sallah ba kabla waqtiha tun kafin shigar lokacinta tun da kuma sai dai asuba kawai idan ka koma masabar shafi'iyya littafin farko na fikun shafi'iyya al'um littafin imamu shafi mai suna al'um a jizai na ɗaya shafi na ɗari da biyu ya zo kamar haka wala yu'azzanu li salatin ba a kiran sallah saboda wata sallah ghairu sufi in ba sallar asuba ba illa ba da wasu ya sai bayan lokacin ta ya shigo imam shafi'i shi yake wannan magana yace li'anni lam alam ahadan ce don ni ban san wani ba haka an rasulullahi da yi kaito daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu abtana lahu ko uzna lahu li salatin an kira masa wani sallah ko an kira masa iran sallah saboda wata sallah qabla waqtiha tun kafin lokacin ta shigo غير الفجر إن با صلى الأصباب إن كذا ما صبر هنابلا ما أدن ذاك ترى السنة In ibn qudama ya ce a cikin al-mughni a juz'i na 1 safi na 297 yace al-adhanu qabla al-waqt bi ghayri al-fajr la yujzi kiran sallah kafin lokaci ya shigo ba kuma a sallar asuba ba to wannan kiran sallah ba ta ba Ya ce yace wa hadha la na'lamu fihi khilafan yace wannan magana ba mu san wani saɓani na maluma cikinta ba wannan magana ce ta ittifaqi na malamai yace qalan nul munzir imam nul munzir mai hikaito ijma'in maluma cikin matsaloli yace ajma ahlul ilmi malum matana ko ma'abota ilmi sun yi ijma'i ala anna min as-sunnah cewa yana daga cikin sunna an azana lis salawati qabla dukhuli waqtiha illa al-fajr ai wa salloli kiran sallah bayan lokacin su ya shigo sai al-fajr kawai ko sallar asuba kawai saboda haka waɗannan kwanuka da muke ciki tun da ya kamu fara ramadan har zuwa yanzu isha'i idan aka koma ga abin da masu ilimin falaki isha'i baya shigowa sai karfe bakwai da rabi zuwa karfe bakwai ko karfe takwas taura minti goma a wayannan yan kwanaki amma da abin mamaki za ka rika jin masallatai da dama tun karfe bakwai ka ji ana kiran sallah daga nan kuma a ce an fara sallah har yanzu farko dai an saba wa Allah an kira sallan isha'i tun lokacin isha'i ya shigo wannan kiran sallah ba a yi ta daidai ba idan kuma da ganga aka yi duka sojewa an yi zunubi sannan dole ne a maimaita wannan kiran sallah bayan isha'i ya shigo abu na biyu an yi sallan isha'i babu sallan isha'i duk sallar da aka yi ta kafin lokaci ya shigo babu ita sai halin istisna'i to go in ya zama ta abin da ake kira hada salloli biyu masu makwabtaka da juna wannan kuma wata matsala ce mai zaman kanta amma haka kawai wani ya bushi iska saboda gadara da zahirci da kuma kiwa tun lokacin sallah da bai kira sallah sannan kuma ya yi mutane sallah a yi sallah to babu shakka wannan laifi ne babba sai a kiyaye

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما لا يأتي شيخ أبو بكر محمود بن يأتي wa min al-kufri yana daga cikin kafirci adamu riba da hukumin lahi wato rashin yarda da hukuncin Allah rashin yarda da hukuncin Allah kafirci qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce alam tara baka gani bane ila alladhina yaz'umuna zuwa ga waɗannan da suke riyawa annahum amanu cewa su sun yi imani bima unzila ka da abin da aka saukar zuwa gare ka wa ma zila min ka da abin da aka saukar gabaninka amma kuma yuriduna an mu ila at amma kuma suna so suna nufin su kai hukunci zuwa ga taghut abin nufi da taghut anan alkafirar tuhuyan mai yawan girman kai wato wanda yake nuna wa dokokin Allah girman kai ku alkahin shine boka wa shaidan kuma shine shaidan wa kullu ra'atin kubdalala duk wani wanda yake jagora ne a bata sunansa a shari'a dago boka sunansa dago shaidan sunansa dago duk wani mai jagorancin saba wa Allah sunansa ne sunansa dawudu haka malam yake alhali wa qad umiru an yaqtulu bi alhali an umurce su su waɗannan yahudawa an umurce su cikin attaura an umurce su cikin injila an umurce su cikin alqur'ani cewa su wa dabu su wa boka su wa shaidan su wa duk wani mai jagorancin bata wala yuwaluhu kada su ji jibinci ɗago haka aka umarce su amma kuma gashi sun yi watsi da umarnin ga irin abin da suke yi mala ya ce ruya an ruwaito a cikin littafin sira annahu ma yahudiyun wa munafiqun an samu rashin jituwa tsakanin wani da yahude a madina da kuma wani musulun musulun wani munafiki an samu rashin jituwa tsakanin waɗannan ɓangarori biyu hmm? me ya faru wato da aka samu rashin jituwa shi kenan iktasama ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka je wurin annabi domin ya hukunci mutanensu. su fa atayahu suka zai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa qada lil yahudi annabi sallallahu alaihi bayan ya saurare su sai ya fahimci ba yahudi ya fi gaskiya saboda haka sai ya ba wa bai hude gaskiya falam yarda al munafiqu munafiqin sai ya zama to bai daɗi wannan hukunci ba bai da wannan hukunci ba saboda haka sai ya nemi da yahudin cewa su je wurin umar ya mutu hukunci annabi ya hukunci bai da hukunci annabi ba saboda bai zama to cikin maslaharsa ba saboda haka ne nemi da yahudin su je wurin wani kuma ko zai musu hukuncin da wataƙila zai dace da abin da yake so sai suka je wurin umar wa ya umar suka je wurin sayyidina umar radiyallahu anhu fa zakara lahu al-yahudi zalika ba yahuda ya kwashi dukkan labari ya gaya masa cewa eh da zo muka fito daga wurin muhammad mun je ya mana hukunci ya bani gaskiya shi kuma wani abokin husuma na sai ya ce mu zo wurinka ka mana hukunci فقال للمنافق أكذلك Umar ya ce wannan munafiki abin da Yahudan ne yace gaskiya ne abin da ya faru kenan fa qala na'am yace eh shi kenan sai Umar ya yanke masa hukunci da dace da shi eh hukunci da dace da shari'a wanda ya saba Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake cewa baka ga irin waɗannan mutane ba wa yuridu shaytanu an yudullahum dalalan ba'ida shaytan yana son ya badda su wato ata wacce take manisanciya wacce ta nisanci gaskiya ai ba'idan anil haqqi نعم وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المتقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا نعم وإذا قيل لهم إذا أكتيد السوء وتجنس وأن منافقين wanda yawa hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam waye, wanda yake yi wa hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam waye kai tsaye yi wa hukuncin Allah ne ta waye. domin annabi la yantiqu anil hawa in na'am annabi baya wani hurufi wanda yake na son zuciya maganganunsa ba zaman to ce wahayi da aka yi masa duk hukunci da ya bayar to daga Allah ne madaukakin sarki saboda haka karyata annabi karyata Allah bijirewa hukuncin annabi bijirewa hukuncin Allah saboda haka su waɗannan munafukai irin wannan mutumi ire-irensa idza qila lahum idan aka ce da su ta'alau ku zo ila ma anzalallahu zuwa ga abinda Allah ya saukar fil qur'ani cikin alqur'ani min alhukmi na daga hukunci ku zo ku saurari hukunci ku yi aiki da hukunci wa ila rasul aka ce da su ku zo wurin manzon liya kuma bainakum domin ya hukunci tsakaninku me ke faruwa رأيت المنافقين يا محمد صلى الله عليه وسلم ذاك ريك أجنين منافقين يسدون أي يغربون عنك صنع كودة كي قبرنك لا زوا أي إلى غيرك ذاك صنع كودة كي قبرنك صنع سكنت زوا قولنك سدودا صنع ما سبتك كودة كي قبرن زوا ورنك حال المنافقين نعم فكيف فكيف إذا أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نعم kun ga wannan ayoyi daga yadda muka fara zuwa ta biyu zuwa ta uku har ma dan ƙara gaba da suna magana ne kan munafukai sawa'un munafukai daga cikin mushrikai wanda suka ce sun musulunta alhali kuma ƙarya suke yi ba musuluncin gaskiya ne a zuciyarsu ba ko munafukai daga yahudawa da suka bayar da musulunci alhali ba musulunci ne a zuciyarsu ba Allah ya ce fa kaifa ai fa kaifa yasna'un me za su riƙa yi da wannan shine halin su me za su riƙa yi idza asabatuhum musibatun idan wata musiba ta same su ay uqubatun idan wata uquba ta same su bima qaddamar aydihim ay bi sababi ma qaddamar aydihim saboda dalilin abinda hannayensu suka gabatar na zunubi min al-kufri na daga kafirci wal ma'asi da sauran saba wa Allah da tarkihim riba bi hukmillah saboda dalilin barin yarda da hukuncin Allah idan wata musiba ta same su shin a yaduruna alal iradi anha wal firari minha suna da iko su kau da kai ga barin musiba su ce wannan musiba ba ruwan mu da ita sun yi laifi sannan Allah ya sauko musu musiba daga sama ko daga kasa suna iya cewa kai mu ai musibar nan ba ruwan mu da ita ba za su da iko tun da ba su da wannan ƙarfi inda masu hankali ne bai kamata su kau da kai daga umarnin Allah ba daga hukuncin Allah ba daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam abinda ayar take nufi kenan wal firari minha suna da dama su gudu su ce masibar nan kace shafe mu la ba su da wannan iko kaka me za su yi idan wata musiba ta same su saboda abin da hannayensu suka gabatar kuma su karshen da za su sa kawunansu su za su sake dawa wurin ka sun uka daga nan kuma sai su zo maka wanda matsufin ne ala yasuddun suna kai da kai gabarin ka amma kuma musiba ta same su za su zo wurin ka ya na billah sun rantsuwa da Allah su ce in aratna ai ma aratna in din nan bi na ma kamar da Allah ke cewa in uridu illa al-islah mastata ina to wannan in din ba in ban ba in ba ce mai ba da ma'anar in a in ce mai ba da ma'anar korewa ma ta ce maka ma aratna bil muhakamati ila ghayrika ai ba mai nufin komai ba lokacin da muka kai hukunci zuwa ga wani kaɗin nan ba wani abu muka yi nufi ba wannan fa musu ba ta same su sun suna mararai cewa annabi ya rauka musu ubangiji ne su samu fita daga wannan bala'i ko na fatara ko na rashin ruwa ko ya abu mai kama da haka za su rika taimaka ma aratna illa insani ai ba wani abu muke nufi ba fate dai kawai insani yi muke so muna so ne a samar da samar da sulhu tsakaninmu wa tawfiqan da kuma daidaito tsakanin juna ko daidaita juna ai talifan bainal khasmain wa daidaita juna tsakanin wato masu husuma da taqarrub fil hukm wato ta hanyar neman wato kusantarwa wato wannan ya dan ja ko kuma wannan ya dan sake wannan ya dan sake domin ya dan samu jituwa a tsakiya shine da taqarrub fil hukm dun alhamdi ala amri hakki ba tare da sai an ce ai abin gwari gwari ba kowa mai haƙƙi a bashi a muna so ne sulhu muke so kun san ma'anar sulhu dama wannan dan sassauta wannan dan sassauta domin a samu abin nan a samu matsaya saboda haka mu da muka da lokacin da bamu je wurin kadin nan ba ba wani abu muke bukata ba muna so ne dan mana zai sulhu haka kowa ya dan sassauta shi yasa bamu je ba saboda haka dai a taimaka a roƙa mana ubangiji Allah ya ce to ulaiikal ladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim نعم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم waɗannan Allah maɗaukin sarki yana sanin abin da ke cikin zukatansu bayan da suka makan nan ƙarya suke yi wannan ba shi ne ke cikin zuciyarsu ba abin da ke cikin zuciyarsu rashin yarda da cewa kai annabi ne rashin yarda da gaskiyar da ka zo da ita wannan shine abin da ke cikin zukatansu saboda haka Allah na san abin da ke cikin zukatansu minan nifaqi na daga na munafurci wa kazbihim fi uzurihim da ƙaryar da suka shara cikin uzurin da suka bayar a gaban ka yanzu saboda haka fa'arib anhum fi tasha'anin su adu safi an qubul uzurin ta hanyar kai ga barin karban abin nan nasu uzurin su sannan ka musu wa'azi wa izuhum ka musu wa'azi ay khawfukumullah ka tsoratar da su Allah su tsoraci Allah su daro kan daidai su karbi addinin Allah su girmama Allah su yadda da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan wa kullahum ka gaya musu fi shani anfusihim game da abin da ya shafe su gaya musu kaulan ce baleran wato wanda ya kai ya kawo mai matukar ba ai mu'assiran fihim wanda zai yi tasiri cikin su wato cikin zukatan su ai wato ka tsawata musu da yarji'u an kufrihim domin su bar kafircin su su dawo su bar kafircin su na'am wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi يشاء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما abin da munafukai suke yi rashin ɗaya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko ba daidai ba ne annabi manzo ne da Allah ya aiko shi zuwa ga duniya domin ya fidda duniya daga duhun kafirci zuwa hasken imani saboda haka ba su kyauta ba su sani wa ma arsalna min rasulin babu wani manzo da muka aiko illa da wada'a face sai saboda al'umma su masa da'a manzo muna aiko shi ne saboda a masa ɗa'a domin sako muke bashi maganganunsa sako ne daga Allah maɗaukacin sarki saboda haka a masa ɗa'a yi wa manzo ɗa'a yi mana ɗa'a ne inji Allah maɗaukacin sarki ai a masa ɗa'a shi ma amara bihi cikin abin da ya umarni da shi wa ya hakun da kuma cikin abin da yake hukunci da shi duk a yadda a masa ɗa'a bi iznillah da kuma izinin Allah Allah ne ba da wannan izini Allah ne yarda Allah ne umarni a yau manzo da'a cikin zartutukansa da kuma hukunci hukuncinsa bi iznillah ay bi amrillah wa man lam yarda bi hukmihi duk mutumin da bai yarda da hukuncin manzon ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ma wani manzo daga cikin manzannin da aka aiko kafin zuwansa ولم يقبل رسالته إذا من توبك الإيمان زنشن سبا فهو كافر شي كافرين يستوجب ما يستوجب الكفار أنا وجدت وكنسا أدن كافرين سكي وجدت وكنسا ما كافرين سكي وجدت وكنسا تهنير أيوكا سنا كافر تشيشين يتكنا وجدت وكنسا فشين الله يتوقع مسي هنا وجدت وكنسا azabar Allah ta wajaba a kansu shiga jahannama ya zama tilas a kansu to duk wanda ke in wato da'a wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake wajabtawa kansa kenan Allah ya saurace wannan hali nasu na bijirewa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane ina ma da za su gyara walau annahu da dai za a ce su tubbalamu anfusahum lokacin da suka zalunci kawunan su بتهاكمهم إلى الطاغوت تهنير كي هكونشي بسكي جبان طاغوت da dai a lokacin da suka yi haka za su yi nadama nan da nan ja'uka sannan sai su zo maka ta'idina suna masu bayyana da tubarsu fastaghfirullaha su nemi gafarar Allah واستغفر لهم الرسول sannan manzo ya gafarta musu shi ma nema musu gafara anan bala yace fi iltifatun an al-khitab tafhiman li sha'anihi wato akwai iltifati da ka ce fastaghfirullah ba mu ko a ce wastaghfarta kaga wannan shabab kenan a tsarin ko a siyakin magana da mutum na biyu amma sai aka mai da abin siyakin magana mutum na uku wastaghfara lahumur rasul sannan manzon ma nema musu gafara domin Allah na magana da manzon Allah ne munafikai nan da sun yi haka da sun zo maka ja'uka ba sai ja'ur rasula ba amma sai anan sai aka ce fastakfar fastakfar uh, abin nan wastakfar <coughs> <coughs> lahum ar-rasul ba sai wastakfarta <coughs> lahum ba to anan iltifat an iltifat an bar magana da annabi da ake da shi kai tsaye a matsayin sa na mutum na biyu a kuma yanzu ana magana da shi a matsayin kamar ana ba da labari a kansa wannan domin a nuna girmamawa ga wannan al'amari girmamawa ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma girmama wannan al'amari da ya shafe shi game da su waɗannan munafukai da sun yi haka in ji Allah la wajadullah wallahi da sun samu Allah tawwaban alaihim a matsayin mai yawan tuban su. duk da wannan laifi da suka yi mai girma na bijirwa hukuncin manzon Allah da koma wurin ɗago a nemi hukunci illa sun nadama sun jiyo nan da nan suka nemi tuba wurin Allah suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gafarta musu da sun samu Allah mai yawan gafara gare su rahiman da kuma sun sami shi yanzu rahiman lahum mai yawan tausayi a gare su ba su ba wannan ba daidai bane نعم فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا أي فلا يسألون بذات أي كتابا وربك إلى رم وعد أبنجبك إن الله كان جاء أن محمد صلى الله عليه وسلم أي أقسم بربك إلى رم وعد أبنجبك لا يؤمنون ولا في إيمان وفي الرجاء في نساء وأنا وأدعى كيوبا فلا تكر إيش لا يؤمنون ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba za su yi imani ba matukar ba su bar wancan hali ba hatta yi hakki muka fi ma mashi jarabai na sai in sun kawo hukunci sun kai hukunci gaban ka sun yadda kai ne alƙalin su kai ne mai hukunci tsakanin su cikin abinda shajara ai ikhtalafa abinda rikicin da aka samu tsakanin su bainahum sannan kai hukunci su karbi hukuncin ba tare da guna guni ba sharadin cikar imanin mutum ya kawo annabi hukunci idan annabi ya hukunci ya karbi hukunci sannan ya ji hukuncin nan babu mushkila a ciki amma ya karba a bisa kila yana guna guna yana shakka cikin zuciyarsa nan ma babu imani an fahimci abu ka hukunci gaba annabi ya yi hukunci ka ce ka yarda sannan ka ji a zuciyarka ka gamsu nan ba zahiri ba ba zuciyarka ta ji ba matsala amma ka ji ana kana jin a zuciyarka kana shakka wannan hukuncin bai zanna ba to in na karɓe shi dai haka mm, mm, ba imani ke ثم لا يجدوا في انفسهم فان ba za su samu da cikin zukatansu harajan wani kunci ay biqan au shakkan ba wata shakka ba za su samu wata shakka ba ba za su samu wani kunci ba a cikin zukatansu din ma tsabauta daga abin da kai hukuncin bihi da shi wa sallimu su ne kauya ayyan qadu li hukmika su ne kauya ga hukuncinka tasliman miƙawa min ghairi mu'arabatin ba tare da wata mu'araba ba ayyan qadu li hukmika inqiyadan su ne kauya ga hukuncinka ne kauya la shubhata fi da babu wata shubha cikin wannan mai kauya bi zahirihim wa batinihim su ne kauya ga hukuncinka cikin su da wajen su zahirin su da batinin su na'am ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم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 hukunci ma yana gagaran su su kawo hukunci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma na gagaran su sai da wurin ɗaguci irin waɗannan mutane da irin wannan hali nasu me kuke tsammani inda mun ceto yanzu ga hukunci ya sauko hukuncin da aka yanke muku shine ku kakkace junanku ba mai amsawa sai yan kaɗan daga cikinku kun san Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa lokacin da Allah ya kira mai Musa ya je karbi a taura ya je karbi a taura ya wajen ya yi kwana arba'in annabi zai karbi a taura wurin Allah a bayansa wani shaki ana ce masa Musa Samiri ya kira Musa wani dan ce shi ne Allah mutane kuma suka bi shi annabi Haruna yayi yayi su dawo kan hanya su fahimci cewa wani wata jaraba ce daga shaitan Allah su shine guda wanda annabi Musa ya dora su akan bauta masa suka ki sauraron annabi Harun suka yi mayun kudin su kashe shi to yanzu annabi Musa ya dawo ya tarar da abin da ya faru ya ce to hukuncin da Allah ya muku shine yanzu duk ku kashe kanku ku dauki takuba kowa ya sassare ku sassare junanku wannan sai babban hukunci ne sai ku kashe kanku shine Allah yake cewa waɗannan da Allah ya mutu ya umarni cewa su kashe kansu za su yi kuwa walau anna katabna alaihim da mu wajabta musu da mu mun wajabta musu hmm? an tulo an kan cewa ku kashe kawunan ku an inda ana kiranta mufassira an mai tafsiri hmm? mai tafsirin bayani ita wannan an din kamar da masu nawa suke cewa ba ta zuwa sai bayan aiki aikin da yake ɗaukan wato manar magana kamar da abokin kamar magana cewa abokin wani ka ce na dai tuhu an um kana ba wani labari ka ce ai wani na dai tuhu na dai tuhu fulanan an um na kirawa ne an um to kaga an din nan fassara ne irin da kai masa mu kace na kira shi cewa ka tashi ka ka fassara malan kira na dai su hudin nan aiki ne amma menene yana kunshe da yana kunshe da lafazi haka kuma kamar ka ce amartuhu amartuhu an uqruk na umurce shi to sai ka fassara mana me ka umurce shi da yi an uqruk na ce masa janna uqruk saboda haka an din nan sunan da ne an mufassira kamar ka ce ka tattu ilahi an na rubuta zuwa gare shi to fassara min me ka rubuta an irji abin da rubuta masa kenan dawo dawo maza sai ka dawo kamar da zai shi alqur'ani Allah ya rubuta ce wan wan talaqa Amin malau anin shu anin shu to kai da kace wanda lakal mala'u minhum sai wasu mutane daga cikin su suka tashi suka zabura mai suka yi an abin abinda suka yi kenan suka zabu da suka ce kai mu tafi kamar da Allah yake cewa nahu an ya ibrahim to kaga wannan aji ita ma tana fassara abinda aikin da aka yi ne hmm? muka kira shi ne muka ce ya ibrahim to nan ma haka walau na alaihim da mu wajabta a kansu me za mu wajabta a kansu din an za ta fassara mana uktulu anfusakum da mu wajabta musu muka ce ku kashe kawunan ku au ukhruju min ko muka ce yanzu ku bar kasar ku ku bar gidajen kuma mutanen galin gobe to duk watsa ko a bar gidansa ku shiga duniya abinda Allah ya wajabta akwai inda za ce sun yi sallallahu alaihi ya ba su wannan umarni daga Allah cewa yanzu an yi umarni duk bar gidajen ku tafi ku shiga duniya ku nemi wani kuma inda za ku zanna ga wa'annan mutane babu masu karɓan wannan umarni sai yan kaɗan daga cikinsu da irin wannan hali nasu eh كما كتبنا على بني إسرائيل كما يدى مكربو تاكن بني إسرائيل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتكاذكم الإنجيل فتوبوا إلى بارئكم بارئكم فاقتلوا أنفسكم نعم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فوانا أيتي ne tuban da Allah yake su tuban masa su bani Isra'ila masu bautan dan mariki kuma sun yi hakan sun kakkashe kawunan masu tafsiri suna cewa Allah sai aiko wani girgije haka ya zama turi ya yi duhu ba ta ganin kowa saboda haka kowa da su takobi ya ta tsaron duwan da ya samu suka ta tsaron juna daga lokacin da abin ya yaye sai a ga cewa yawanci wanda suka kashe abin nan suka bauta dan mariki da suka mutu ba dai tafasir wannan tafasir bai zo daga cikin alkurani ko daga ingantacciyar sunna ba amma abin da ya zo cikin alkurani Allah ya wadatta musu saboda ya karɓi tubansu daga wannan laifi shine su kashe kawunansu baki ta kuba sassare junansu ma fa'aluhu ay al-maktuba alaihim abin nan da aka rubuta musu din nan ba za su aikata shi ba illa qalil sai dan kadan daga cikin su ma la rafi ala al ana karanta shi illa qalil da rufu'a a matsayin badal wan ana kuma karanta shi ma fa'aluhu illa qalila za karanta shi qalil kamar yanzu da yake anan a rubuce a matsayin marfu'i ya zamanto badal ne min alwawi badal ne na wau'in nan da ke cikin fa'alu fa'aluhu saboda ne shi istisna'un ne min kalamin tam min magana a wannan lokaci ma fa'alahu illa qalilun minhum da babu masu aikata wannan sai dan kaɗan daga cikinsu in kuma karanta shi da ma fa'aluhu illa qalilan wato bin nan kuma ya zamanto an masa nasaba ne alal asli alal asli fil istisna domin al asli fil istisna shine an nasb kace mutane sun zo sai wani ja al qawmu illa muhammadan ba za ka ce muhammadin ba wannan shine asali wurin istisna'i mutane sun zo amma na toge kaga na toge kana aiki kana fuskantar da aiki akan wani ko dakhala kullab illa muhammadan ɗalibai sun shigo amma na toge muhammad shi bai shigo ba saboda haka zai zamanta zai zo muhammadan ba zai zo muhammadin ba to amma idan ya zo a matsayin badal to wannan zai zama to marfu'i kuma yana da yawa cikin alqur'ani misali Allah ya cewa wa man rabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa ملة إبراهيم إلا من فتح نفسه تو كذا أنا إلا دينا كذا هرتنا استثنائي من إنن yana mahallin rafi ne saboda yana nan badal ne na na bamir a cikin yaran rabu yaran rabu ina ai huwa akwai bamiri a ciki saboda haka man din nan badal ɗinsa ne to zai samu rufu a wannan lokaci misali inda Allah yake cewa man yaghfiru dhunuba illa Allah إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لما كان لا متى إلا الله ولا متى إلا الله با الله إن أنتم مرفوع أما إن بدل نبنور ضمير بس يذكر يذكر حتى أنا كمان إن الله كسوى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك منكم إلا امرأتك إلا امرأتك وامضوا حيث تؤمرون نعم إلا امرأتك كان هو إلا امرأتك إذا ما أنتم مرفوع بدلنا ضمير لكي أحد حتى من عند الله كتير ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم أنفسهم با أنفسهم با نعم ما كما زمنتم أنفسهم زمنتم مرفوع بدل نضمير لكي شهداء فشيء أنا ما لي كتوى إلا قليل بالرأس على البدل والنسب على الاستثناء إذا أتت قليل يعني أنت مرفوع على البدل إذا أتت إلا قليلا منصوب على الاثناء على الاستثناء جميع الأصل في الاستثناء سمع النسل وأتوا منهم ولو أنهم فعلوا gaskiyar lamari shi ne da dai su munafukan nan da ma kowane ne ne. fa'alu za su aikata ma yi wa'azu na abin da ake musu wa'azi da shi min da'atin rasulu na yi wa manzo da'a la kana khairan lahum da hakan ya zama alheri gare su wa shaddu tabbitan taqiqan li imanin ko wannan shi zai zai fi zama wato a tabbatarwa abu mafi tabbatarwa ga imaninsu wanda zai fi zama hanyar da za ta yi nuna cewa imaninsu a tabbace yake babu abin da ke ba shi kuma inda za su yi haka Allah ya ce wa iza inda za su yi haka ai lau sabatu da za su tabbata akan wannan eh, abin nan ƙara la'atainahum min ladunna ajran aziman amin indina da mun ba wata irin lada mai girma daga gare mu ladar kuwa ku aljanna wato wannan lada ita ce aljanna sannan bayan wannan wala wallahi da za mu shiryar da su siratan wata irin hanya ko wani irin tafarki mustaqiman ne kike wa huwa shari'atul islam shine shari'ar musulunci allazi yu'addi ila iqamatil adli wanda zai kai ga tsaye da adalci wa salami da zama lafiya ko aminci hada ta duniya wannan a duniya kenan wa amma fil akhirah amma kuma a lahira fa jazaohu kama qala wato sakayyar kamar da Allah ya ce shine ne shine aljanna saboda kamar yasa ba za su yi wannan ba da'a manzon Allah wani wahala ne da shi wani wahala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk abin da aka ce shine shari'a yana da saukin aiwatarwa illa dai iyaka shaytan ne zai zo ya nawaya shi cikin tunanin mutum ya nawaya cikin zuciyar mutum har ya ga cewa ba zai iya dauka ba na'am ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما akwai garabasa da yawa fa a cikin wa Allah da'a da yawa manzon sa da'a me yasa mutane ba za su ibi wannan garabasa ba akwai alheri da yawa me yasa mutane ba za su fahimci wannan alheri ba Allah ya ce wa man yuti Allah duk wanda yawa Allah ɗa'a war rasula yawa manzo ɗa'a, sai ma umira bihi cikin abin da aka umarce shi da aikatawa fa ulaika lalle waɗannan masu yi wa Allah da manzonsa ɗa'a. suna nan ma'alladina an amalla alaihim tare da waɗannan da Allah ya yi ni'ima a kansu ya mutu ni'ima minan nabiyina daga annabawa والصديقين لصديقين أظن ذلك نفي لصديقين أفاضل أصحاب الأنبياء ما في درجة كان صحبا أن أنجرهم صديقين لمبالغتهم في الصدق سبب كيك آونس سنشك سن sun batsa ne ake cewa sun cika sun batsi hmm, a cikin gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabawa su abin nan annabawa suka ce za ce mun gaskata hmm? annabi ya ba da labarin wani lokaci a zamanin bani isra'ila wani jaki ya yi magana wasu suka dubi wasu wasu suka abin nan abubakar ya ce na imani na gaskata wannan na yadda dabba ta yi magana saboda annabi ne ya ba da labari saboda haka abubakar siddiq babban lakabin sa ne ne siddiq mai yawan gaskata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to wanda duk sai wa Allah suna tare da waɗannan suna tare da annabawa suna tare da siddiqai wa shuhada suna tare da shahidai ay al-qatla fi sabilillah waɗanda aka ce su cikin tafarkin Allah wasalihin da nagargaru ay ghayruhum ghayru man zikira suna kuma tare da salihai banda waɗanda aka ambata domin annabawa salihai ne su ma siddiqai su ma salihai ne ashuhada salihai ne to saboda suna tare da annaba suna tare da siddiqai suna tare da shuhada suna tare da salibai da basu kai annaba da siddiqai da shuhada daraja ba wa hasuna ulaika rafiqa waɗannan a ce su ne abokan zamanka a lahira kana tare da su ku kwana tare ku tashi tare ku ini tare ku hira tare kai daraja ta kai daraja lalle waɗannan ma dallan a ce su ne abokan zama shine ma'anan wa hasuna ka rafiqa ay rufaqa fil janna waɗannan a ce su ne abokan zama aljanna kai abu yayi kyau dan yastamti azuma fiha bi ru'yatihim mutum ji daɗi da kallon annabawa da kallon siddiqai da kallon shuhada da kallon Salisai wa ziyarati da kuma kai musu ziyara wal huduri ma'ahum da zama majalisa ɗaya tare da su wa in kana maqarruhum fi darajati al-aliya bin nisbati ila ghayrihim duk da su wuraren zaman su suna can bene daraja can na koli amma kuma suna zama da waɗannan darajar da annaba suke da shi ba dole ba wanda suke ƙasa da su ba ba shi suke da shi ba a gidajen aljanna amma dai za su riƙa mutum mutanen da suka yi wa annabi da Allah madaukin sarki da za su rika zama da su za su rika hira da su za su musu ziyara wannan nima ce ko ba nima ba nima ce babba shi yasa Allah ya ce zalika ai kaunuhum ma man dukira kasancewa su tare da wanda aka ambata din nan annabawa da siddiqai da shuhada da salihai kai alfadlu min Allah falala ce daga wurin Allah tafaddala bihi alaihim da Allah ya baiwarta zuwa gare su لا أنهم نالوه بالأهات با ويسون سامو وأن فلا لا تبود الآبر كوي الآبر سبعا تبود الكتو تتحب صمد لألا مسو تدليل من ننبي يا رسول وكفى بالله عليما أي وكفى الله عليما الله يائسا الله يائسا أكيد mai ilmi mai ilmi ta aka sai Allah to an gama ta tafi kenan an kure masa duk lokacin da aka ce Allah to shi kenan an ƙure kuma wurin ilmi saboda ka Allah ya fi kowa sanin komai ai da tawadul akhirah Allah shi ya fi sani wato ga irin ladan lahira da ya tattalinta ga mutanen kirki ai fasiku bima akhbarakum bi saboda haka ku amince ko da abin da Allah ya ba ku labarin sa na cewa duk wanda ya masa da'a da manzon sa da'a yana tare da annabawa da siddiqai da shuhada da salihai cikin aljanna wala yunabbi'uka mithlu khabir wani ne isa ya baka labari kamar wannan da yake sani kuma ya riƙe abin da ya sani ba ta amantuwa domin Allah shine khabir shi yasa wata aya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir alim masani yana iya sanin abu ya wuce ka san labari ka sani amma wata kila ba za ka sani tafasir ba wata kila za ka manta wani abu amma aka ce khabir ƙari ne wato masani ne plus ya sani kuma ba a manta komai cikin wannan sani kowane lokaci zai bayanin sa dalla dalla saboda haka babu wanda zai ba ka labarin labarin ya zamanto ɗari bisa ɗari cikin gaskiyarsa kamar Allah maɗaukacin sarki to Allah ya taimake mu mun kawo ƙarshen wannan darasi namu Allah ya sa abin da muka karanta daidai mu samu ladansa abinda kuma muka yi kure Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon aiki da kunce-kunce da muka saurara Allah ya ba mu ikon koyi da mutanen kirki annabawa da siddiƙai da shuhada da salihai Allah ya riba mu da halaye irin na munafukai Allah ya ba mu damina mai albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa